Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke watso shirye-shirye wannan karo muna mitoci 24,41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalau da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 200.5 sai kuma Alfa rediyo da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ana kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da kowa shirin namu na yammacin yau da ya kasance na ƙarshe a yau Alheri Grace Abdu ce tare da Hafsa Muhammad Maina muka sake shigowa domin gabatar da shirin. Kamar yadda muka sanar yau za mu so mu ji ra'ayoyinku ne kan hare-haren da aka kai a jihar Plateau da suka janyo asarar rayuka da dama a ƙarshen mako. kamar kullum lambobi da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kafin nan ga halin da duniya ta wuni. To jama'a assalamu alaikum. Kafar yada labaran kasar Habasha da ake kira Fana Broadcasting Corporation da Turanci ta ce Amurka za ta tura jami'an hukumar binciken manyan laifuffuka ta FBI don su gudanar da bincike akan wani mummunan harin bom da aka kai a birnin Addis Ababa ranar Asabar dinnan da ta gabata. A ƙarƙashin sakataren ma'aikatar harkokin cinikayyar Amurka Gilbert Kaplan ya yi wannan bayanin ne yau Litinin bayan ganawarsa da ministan harkokin wajen Habasha. an kashe mutane biyu yayin da wasu ɗari da hamsin suka jikkata a harin gurneti da aka kai bayan da sabon prime minister mai neman kawo canji ahmed abe ya kammala wani jawabi gaban dubban magoya bayansa yanzu haka an kama mutane talatin da ke da alaka da harin wanda abe ya bayyana a matsayin shiryayyen hari ne. Ƙasar Italiya ta kafe akan matakinta na ƙin ceto 'yanci rani da suke makale a gabar tekunta. ta tana mai faɗa wa ƙungiyoyin ba da agajin ƙasashen turai cewa su daina aikin ceto su daina aikin ceto bakin su bar su dogarawan tekun libya su kwashe su ya kamata hukumomin libya su yi aikin su na cetowa da taimakawa da kuma mai da bakin kasashen su kamar yadda suka saba yi na tsawon lokaci ba tare da jiragen kungiyoyi masu zaman kansu sun dame su ba ko sun tada wata fitinar ba a cewar ministan harkokin cikin gida na italiya matteo salvini ya kuma ce an rufe tashoshin jiragen ruwan italiya kuma za su kasance a rufe ga masu taimakawa masu safarar mutane jiya lahadi wata kungiyar agaji da ake kira spanish proactiva open arms ta ce dogarawan tsaron tekun italiya sun sami sakon gaggawa daga wasu jiragen ruwa guda shida dauke da kusan mutane dubu daya amma kasar italiya ta faɗa wa ƙungiyoyin agaji irin su proactiva cewa kada su damu ba a buƙatar su To labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Lahadi cewa ya kamata a maida mutanen da ke shigowa Amurka ba bisa ƙa'ida ba su ba tare da sa hannun alkalai ko zaman kotu ba a wasu rubuce-rubucen da ya kafa a shafukansa na twitter trump ya ce bai kamata mu bar waɗannan mutanen su mamaye ƙasar mu ba yana mai nuni da cewa tsarin amurka baya baya bin kyawawan manufofin shige da fice da kuma doka da oda shugaban na amurka ya yi ikirarin cewa yanzu duniya na yi wa tsarin shige da ficen amurka dariya ya ce ba a yi wa waɗanda suka shigo ƙasar bisa ƙa'ida adalci ba suna kuma ci gaba da jiran takardunsu shekara da shekaru ba tare da adalci. Ƙungiyar kare hakkokin jama'a da ta Amurka da ake kira American Civil Liberties Union da Turanci ta mai da martani a kan sakonnin na Trump tana mai cewa tsarin da Trump ke so ya bi ya saba wa tanadin da kundin tsarin mulkin Amurka ya yi akan kare jama'a. Ƙasar Habasha ta ce wakilai daga makwabciyarta Eritrea za su isa birnin Addis Ababa cikin satin nan domin tattaunawa akan yadda za a iya kawo ƙarshen rikicin ƙasashen biyu da aka daɗe ana yi a nahiyar Afirka. Sai dai ma'aikatar harkokin wajen Habasha bata ba da cikakken bayani akan ziyarar ba a sanarwar da ta fitar yau Litinin. shugaban kasar Eritrea Isaias Afwerki ya yi alkawarin tura wakilansa a makon da ya gabata a lokacin bikin ranar tunawa da zaratan sojojin da suka riga mu gidan gaskiya na kasar a babban birnin Asmara. alkawarin da shugaba afuwarki ya yi na zaman mai da martani akan alkawarin da sabon prime ministan kasar habasha mai neman kawo canji abi muhammad ya yi a farkon watan nan inda ya ce zai mutunta yarjejeniyar da kasar ta sanya wa hannu a shekarar 2000 akan kawo ƙarshen yaƙi bakin iyaka da aka kwashe shekaru biyu ana yi habasha ta daɗe tana ƙin amincewa da ƙa'idojin yarjejeniyar da suka haɗa da janyewa daga garin badme da ke kan iyaka nahiyar ƙasashen. To a gaida Hafsat Muhammad Maina da karanto labaran duniya. Kafin mu ba ku dama ku bayyana ra'ayoyinku kan tashin hankalin da ake fama da shi a jihar Plateau. Bari mu bude wannan babin a jamhuriyar Nijar inda aka ci gaba da sauraron waɗanda aka kama a gidajen yari daban-daban na ƙasar sakamakon zanga-zangar yaƙi da dokar kasafin kuɗin ƙasar ta shekara ta 2018. a yau da litinin dinnan ne kotu a birnin yamai ta saurari diyaro ibrahim da kuma michael zodi daga cikin akalla mutane 26 da aka tsare kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu yusuf abdullahi ya aiko mana tun dai a ranar 15 ga watan afrilu na wannan shekarar ne ake tsare da michael zodi da ibrahim jori dukkaninsu mambobi a haɗakar ƙungiyoyin fararen hular nijar da ke yaƙi da ayar dokan nan ta kasafin kuɗin ƙasa ta shekarar dubu biyu da goma sha takwas waɗanda hukumomi suka zarga da halartar zanga-zangar da aka haramta mun kai lahalidu ɗaya daga cikin mambobin ƙungiyar fararen hular da ke yaƙi da ayar dokar ta kasafin kuɗin ƙasa kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci kotun domin kawo goyon bayan su ga waɗanda aka saurara ya bayyana cewa zargin da ake wa abokan nan gwagwarmaya su baya da tushe ballantana makama babu lahin da an kake sun yi an kama su ina dauki kama eh, eh, Ibrahim gori Ibrahim Gyori ai bai ma sa hannu biskan takardar da an kai na declaration de manifestation yo an kama shi an kama mai kurtun da shi shi yayi sinyin declaration nan amma har yanzu ba ke ga mutum guda da an kama biskan eh, terrain kamar yadda an kake biskan a hilin da an kake a hilin kokowa babu wanda an kama balantana ake wai mutanen nan dan sun je ne in kun dauka ai Michael Zodi gidan ka kama shi da dare yana biskan hanyar gida shi eh, ibrahim gori gidan shi an kama shi a kinsu babu wanda an ka kama kewa wai an kama shi plus tumun ne ko plus da consideration kenan mun sani kewa zargin da ake na kewa participation a yi manifestation interdit organisation din manifestation interdit duk wannan shirme ne gwamnatin Nijar dai ta zargi kungiyoyin fararen hula da ke yaki da dokar ta kasafin kuɗin ƙasa ta shekarar 2018 da shirya wata manufa ta daban kamar yadda ministan cikin gidan jamhuriyar Nijar Bazum Mohammed ya bayyana wannan dokar muna iya mu gane 'yan fara hula su ce sun yi Allah wadai da ita muna iya mu gane su ɗauki abubuwa da yawa cikinta wanda za su iya su ce ba su dace ba suna iya su yi aikinsu na ƙungiyoyin farar fula tunda mu ma muna son su muna buƙatar su e, suna iya su yi declaration suna iya su yi kiran zanga-zanga so ɗaya so biyu amma ku ce ku ba za ku fasa ba sai ran da aka ɗage wannan dokar kenan an hita daga al'ada ta tsarin demokarasiya kullum in suka yi taro sai su ce gami na gaba ku zo da yawa muna da wata niyya akwai su guda inda cikinsu wani ya ce a sati mai zauwa in kuka zo za mu je za mu kori shugaban ƙasa har yanzu suna muhalkin wai suna iya su kori shugaban ƙasa a ɗaya bangare kuma a yau 25 ga wannan wata na yuni ne nuhu mahmudu arzika da musa cangari da ali idrisa da lirwana abdurrahman da dai sauran waɗanda ake tsare da su tun a ranar 25 ga watan maris suka cike watanni uku a gidajen wakafi to kuwa a cikin wani hali ne suke kakatu da mamba ne a kungiyar fararen hula ta alternative espace citoyen san dai wanda yake gidan yari kuma kun san ko menene ake ba daban yake da ni da nake waje da kai da kake waje tunda inci ne na dan adam wanda ya kamata a ce kana tahiya kana dawowa kana zirga-zirga kai mun ji labarin cewa da bakin abokakinsu da cewa uku ga watan juye dosiyokinsu instruction ya kare za ta yi shari'a akalla dai mutane 26 ne ake tsare da su a gidajen wakafi daban-daban na jamhuriyar nishara a sakamakon zanga-zangogin na yaƙi da dokar ta kasafin kuɗin ƙasa ta shekarar 2018 yusuf abdullahi muryar amurka daga nyamai jamhuriyar nijar Kowa na bi gaskiya ya kowa na bi gaskiya kowa na bi gaskiya To a gaida Yusuf Abdullahi sai kuma wannan matsala ta tashe-tashen hankali da ake fama da ita a jihar Plateau da rahotanni ke nuni da cewa an tura jiragen sa ido da nufin taimakawa da dakarun wanzar da zaman lafiya a yankin da ake kai hare-hare da ke karkashin dokar ta wato dokar hana zirga-zirga a halin yanzu ga Zainab Babaji da ci gaban rahoton. Hukumar wanzar da zaman lafiya da sulhu a jihar Filato ta janyo hankalin daukacin al'umma da su haɗa kai da sauran masu ruwa da tsaki don samar da zaman lafiya mai ɗorewa. Babban daraktan hukumar Joseph Langman ya ce kamata ya yi jama'a su guji zub da jini. Mun ga kaman an nan samu haske kaɗan a kan ababen da ke kawo tazoma ko kuma tashin hankali a wannan jiha har muka samu kusan zaman lafiya na kusan shekara biyu da rabi a jim kaɗan kuma abubuwa suka juya. Amma wannan ne kuma zama abin tunu ne gare mu gaba ɗaya cewa eh muddin dai awa ababen da suke kawo matsaloli na tashin hankali ba a magance su ba. to lallai fa mu shirya ba za mu ci gaba da zub da jini hakan nan ba a ci gaba irin wannan hanya wannan hanya na hallaka gaskiya mutane ya kamata su yi tunani a ga yadda za a zauna a duba a yafe wa juna mu gyara domin mu yi zaman tare mu samu zaman lafiya na kwarai a cikin wannan jiha ka mu da matsayin mu na wannan ma'aikata na wanzar da zaman lafiya da kuma sulhu ba za mu ja baya ba za mu ci gaba da abin da muke yi in kika tuna bai dade sosai ba da shi shugaban kasa ya zo ya yi no tsarafa wata tsari ko kuma kaddamar da wata ah, wato tsari da muka buga tare muke kiran shi plateau state road map to peace a turanci wato hanyar samun zaman lafiya na kwarai a wannan jiha wannan abin da ya faru ya zama na kaman tuni dole ne mu juya mu nema ita wannan tsari ita wannan plan da muke da shi a ƙasa mu fara aiki mu ga cewa implementing din shi don a samu zaman lafiya na kwarai a plateau Umar Faruk Musa shine sakataren watsa labarai na kungiyar Jama'atul Nasirul Islam a jihar Plateau. An ɗauki matakai kwarai da gaske don ganin cewa an zauna lafiya. An jawo al'umma kusa-kusa. An isar da abubuwa da dama bukatun jama'a na ta ƙoƙarin ganin biyan bukata. amma duk da haka wannan abu ya zo ya kasance akwai tsare-tsare akwai matakai da gwamnati tsara idan an taba ka ko an bata maka ko an saba maka akwai hanyoyin da zaka bi wajen isar da kokenka don a biya maka bukata sai kaga jama'a sun ɗauki matakan hukunci a hannunsu wanda yake ya saba babu wani addini yau da zai ce maka an baka dama a matsayinka na dan adam abin halitta wai ka ɗau mataki a hannunka duk inda aka halici ka an sa maka shugaba to muna kira ga jami'an tsaro su tashi tsaye musamman akan sintiri kuma a wuraren da aka fi sanin irin waɗannan husuma tana faruwa. Shi ko Toyin Adeshino wanda ƙwararre ne a harkokin tsaro ya ce lokaci ya wuce da za a bar batun tsaro a hannun jami'an tsaro su kaɗai. Bar ganin cewa za mu bar komai a hannun jami'an tsaro duk mu hada kai duk inda kaga wani abu da bai dace ba na faruwa a kai rahoto wannan alamarin da muke ciki na kowa ne kamar in za mu yi kwallon kafa muna da ah, mutane goma sha ɗaya a fili kowa na da aikin shi mu al'umma muna da namu jami'an tsaro suna da nasu mun bari a hannunsu ba za mu ci gaba ba za mu dinga samun irin wannan matsalolin wani mai kare hakkin 'yan adam a najeriya shamaki gad ya ba da shawarar a rika bincika yawaitar makamai a hannun jama'a damomin da muka samu a najeriya cikin kwanakin nan na tsakanin makiyaya da manoma abu ne da yake damun kowa a najeriya kuma abu ne da ya kamata mu zauna don mu gane kanmu kuma a samu kwanciyar hankali so abin da ya kamata ya na farko shi da ya gaskiya gaskiyan shine in mutum ya yi laifi a ce ya yi laifin ya kamata ya bayar da hakuri ya bayar da hakuri kuma dai biya haikin wani da ya bata ne ya biya to abu na biyu kuma shine bai kamata a ce har wani yana yawo da bindiga ko yana yawo da abin da zai iya kashe wani a ce hukuma sun bar shi ko ba ce komai ba na uku shine da makiyaya da manoma ya kamata a cikinsu in akwai masu bata gari a neme su a kawo karansu don a yi gyara. A halin da ake ciki dai hankula sun kwanta a sassa daban-daban na jihar Filato. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Zauna lafiya lafiya shi ne cigaban Najeriya. Haka yake to batun da za mu so mu ji ra'ayoyinku a kai kenan kafin ku kintsa bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Najeriya. que kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To, madalla kai tsaye muna tare da wani da ke garin Kaduna kamar yadda muka faɗa za mu so mu jira shawarwarinku ne kan yadda kuke gani za a shawo kan tashe-tashen hankula ba ma jihar plateau kaɗai ba har a sauran jihohin arewacin najeriya da ake fama da tashin tashina a kaduna wa ke bisa layi Bello Sokoto ne Kaduna. To Malam Bello Sokoto barka da warhaka ina shawarar kaya kake gani za a warware wannan zare da ya harke. Eh Bello eh, ne. Eh to bismillah. to gaskiya yana son kawo ƙarshen wannan abu sai dai duk jihohin da suke yi wannan rikici ana hito kan titi ana kashe mutane to duk garin da aka kashe mutane na kan hanya matafa to ya kamata a tada garin nan daga hanya shi ke ne za a samu zaman lafiya wannan faɗa inda ana samu zaman lafiya duk garin da suka kashe mutane kan hanya masu tafiya ba hawa ba san hawa sun sauka ba to a tada garin ko ina ne a Najeriya shine samun sauƙi wannan al'amari. Yawa eh, to to Malam Bello waɗanda Eh, eh waɗanda ba kan hanya suke ba fa waɗanda ake kai a kai musu hari a cikin dare fa da ba matafiya ba ba to su to gonna hakkin hakkin jami'an tsaro ne tun da tsare al'umma wajibi ne ga jami'an tsaro dare da rana wannan hakkin su ne amma masu hito kan titi saboda ramu gayya to sun yi kuma zama bala'i Allah so ke mun Allah kare mu amin amin to bari mu nufi kwanta gora kwanta gora wa ke bisa layi kwanta gora layin naka ya tsinke Alheri mama Amal barka da yau. Barka ka dai wane ne nawa? Injiniya mai gero makeri kwandagwar jihar Niger. Yawa to injiniya kai ya kake ganin lamarin wace shawara kake da ita ta shawo kan lamarin? Hukuma tana da lahi ga lalura ga saboda ya dace an kama mutum a mai hukunci yadda ya dace. Mm. Amma sai a kama mutane ba a hukunta su. Eh. Shi ka sa wasu su ma sai su azu ga dama. Yawa to mun gode injiniya to bari mu nufi nasarawa nasarawa ke bisa layi. daga nan lafiyan bare bari lafiyan daga nan lafiyan bare bari ne headquarter jihar nasarawa bashir tela mm. to to malam bashir ko a jihar nasarawa kuma kun fuskanci abin da ke faruwa a gaskiya musamman a plateau abin ta kai ne kuma abin bakin ciki ne to a gaskiya yana da kyau jama'a mu yi hakuri da junan mu don ko idan muna hakuri da junan mu haka ba zai dinga faruwa ba Allah shi ne san dalilin da yasa hada ya hada mu a waje da kabilu daban-daban addini daban-daban shi ya san da juna haka to yana da kyau kore da gaske mu kasance masu hakuri da junan mu kuma gwamnati yana da kyau duk bangaren da aka same ta da laifi yana da kyau a hukunta ta don kuwa rashin hukunci ne ke kawo waɗannan matsalolin da muke fama da shi Allah ka mu lafiya da zama lafiya amin to da wannan kyakkyawar fata da kuma wannan ada malam bashir bari mu nufi kaduna wake bisa laya kaduna antigras barka da yamma barka ka dai Sunana Alhaji Musan Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musan Garo kai kuma eh, eh, ina shawarar ka ya za warware wannan zare? ni kamar dai da Allah subhanahu ala yake cewa in za ka laƙana ku mai zakari wa da Allah ku shi uban kabali ta araku to Allah da ya haɗa mu ya haɗa mu ne domin mu san junanmu bai haɗa mu don mu kashe junanmu ba kuma ni abin da nake gani kamar ɗan arewacin Najeriya wannan kashe-kashe da ake yi mm. wallahi ƙauyenci ne an riga an wuce wannan lokacin mm. kamata ya mu haɗa kanmu mu kama ƴan uwanmu mu zauna da kiristan arewa da kiristan musulman arewa duk ƴan uwan juna ne bai kamata ma a ce ana samun irin wayannan kashe-kashe ba da haka ni na ganin wannan ba wayewa ne ko ba ci gaba ne mai da al'amari baya ne yanzu misali kamar jihar to an samu musu kofi a nan gurin in akwai yan kasuwa ke da harkar kasuwanci ya tsaya mm. harkar ilimi ya tsaya harkar karatu duk abin da kika sani ya tsaya mm. to ina kira ga yan uwa ya kamata a tsaya a zauna lafiya a kwanciyar hankali arewa nan dai Allah ne ya haɗa mu kuma inda bai so ya gan mu tare ba ba zai haɗa musulmi da kirista gu ɗaya ba karshen ne miki fatan alkhairi ya tashi lafiya Allah to alheri ya gaida Musan Garo to bari mu har yanzu dai muna Kaduna wake bisa laya a Kaduna To, Hajji Alheri da fatan kin wuni cikin alheri. Alheri ya gaishe ka wane ne nawa a Kaduna? Sunana Murtala ina kiran ku da gare da gasa a Kaduna tarayyar Najeriya. To, eh, kai kuma ya... ina shawara ka? Eh to, mu yau abin da na fahimci kuma da shawarar da zamu ba su masu kasa ne na farko a dawo ma da sarakuna da darajar su yadda su da shi da. Mm. Kuma sannan a baiwa jami'an tsaro kayan aiki isheshi. Mm. Idan aka haka, idan aka samu ko wani gari ko wani kauye an yi rikici sai a je wannan shugaban jami'in tsaron da ke wakiltar wannan gari mm. sai a tambaye shi dan yayi sakaci kenan idan aka bincike a ga yayi sakaci sai a cire mai uniform kuma a kai shi court martial a court martial din shi mm. kai in ba ana haka ba ina ga ba za mu ba za mu jajirce a dinga aiki daidai da yadda aka ɗauki mutum aiki ba fatan za a gyara. Ya wato mun gode to har bari mu nufa makwabciya jamhuriyar Nijar wake bisa laya makwabciya jamhuriyar Nijar ya za a iya shawo wa alaikum salam to Nijar ya, ya ku kuke samun zaman lafiya tsakanin manoma da makiyaya makiyaya da ma wallahi inda ana shari'a mm. da wani abu za a yi shi in ka san in ka kashe mutum banza banza an ka kama ka tabbar tabba an ka san dai kai ka kashe wannan mutumin kai ma a kashe ka mm. kai da wani kashe kashen banza ba yi shi eh. eh kun mutane masu tafiya yana ji za Allah su tsoron Allah su bai su bar wannan tabi'a ɗaukar ran mutum guda ɗaya ma wani bala'i ne balle da a ce ka ɗauki mutane wajen ɗaruruwa mala eh? haba idan na ra'ayi kenan suna na tsaye ba ku daga nan ne mai jamhuriyar Nijar. Yan wato mun gode eh, mun gode da wannan ra'ayi naka to wake bisa layi Gombe wake bisa layi a Gombe. A kogi kogi jihar kogi eh kogi jihar kogi wake bisa layi. Ibrahim Abubakar na Zaria. To Malam Ibrahim, ka ji abin da jamhuriyar Nijar ya faɗa? Eh. Eh, ya ce. anan abin da yake faruwa a Filatanmu ne ba ma jin daɗin shi gaskiya. a matsayin mu muna ƙasa ɗaya muna ah, rayuwa ɗaya eh, kowa yana iya zama inda duka duka ba wanda ke jin daɗi shawara shawara muke nema daga gare ka kana gani ya ne ya za mu samu jin daɗin da muke so shawara da muke nema shawara da zamu iya bayarwa shine hmm. mu ya kamata mu ba kanmu shawara da shugabannin mu ya kamata mu rika ta mu matasa hmm. kuma su kansu jami'an tsaron da ake sawa hmm. suna sakaci matuƙa saboda suna bugewa ne da karban na goro a hannun direbobi nan an baku ku ba da kariya ga rayuwar mutane haske abu ya tashi ya faru ka sai bayan ya faru an yi duk abin da za a yi su yi wanda wannan ba daidai ba ne mu a matsayin mu na matafiya direbobi kullum rayuwar mu a cikin hadari yake muna shiga filato muna shiga benue yanzu haka yau daga taraba na dawo malam ibrahim mun gode bari mu nufi jihar gombe Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa ke bisa layi. Kaza kina tare da magaji wanda daga Gombe State Akko Najeriya Tukumu To malam magaji ina gudunmuwa ka ga shirin. Eh gudunmuwa na dai abin da yake fara Najeriya ina jan musulmi da Kirista da makiya da manoma duk dai sun fiya madaurin ki dani. Mutane dai don Allah a dinga haƙuri Kirista da musulmi da makiyaya da manoma duk abu ɗaya ne. mu Najeriya don Allah sai mu koma addu'a daga masallaci malamai mu mu koma masallaci da addu'a da Allah saboda wannan abubuwan da ake a Najeriya to Allah an sa a Najeriya nan Allah an sa addu'o'in bayan sa malam magaji to bari mu dire a Kwantagora gora kai ne na karshe wake bisa layi eh Muhammad ne a tabo Malam Muhammad kai zaka cika makin shawarar ta karshe me me me a shawara ka eh, shawara na shine da Allah a zauna da fulanin nan da kuma mutanen nan na filasu saboda matsalar da ke faruwa yakan faru ne daga matasan fulani da matasan nan na filasu a kira su a zauna da su da shugabannin nan saboda hali yanzu inda muka dusa muna neman zaman lafiya ne da ci gaban kasa da su kuma wayannan mutanen ya kamata ne a zauna da su saboda fulani nan sukan shigo duk wanda zai mamaye ka da dare to abu ne mai matsala ya kamata a tunkari manyan mutanen fulanin nan da Allah a kira su a zauna da su saboda a fuskanci inda aka dosa na cigaban kasa da zaman lafiya. To Malam Ahmad mun gode da wannan shawara taka za mu dasa aya muhimman batutuwa da kuka ambata shine a hukumta waɗanda suke ake kamawa jami'an tsaro su tashi tsere a kuma zauna da matasa da dai sauransu to da fatan hukumomi sun saurari waɗannan shawarwari naku Yanzu kuma sai sharhin muryan Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. amurka ta yi kira ga gwamnatin kasar rasha da ta hanzarta sakin dukkan fursunonin siyasa da na addini a wata rubutacciyar takarda da wakiliyar ma'aikatar harkokin wajen amurka heather nawat inda ta ce amurka ta damu akan mutane sama da ɗari da hamsin, da hukumar kare haƙƙin bil'adama ta bayyana su akan fursunonin siyasa da na addini wanda gwamnatin kasar rasha ke tsare da su miss nawat ta furta babbar damuwan amurka game da wasu mutane hudu 'yan kasar ukraine da suke suke zaune cikin azabtarwa da zalunci da matsananciyar yunwa duk a sakamakon zargin sun soki lamarin mamayar yankin kremia da maganar bawa Ukraine cikakkiyar 'yanci a matsayinta na ƙasa mai zaman kanta. Fursunoni hudu sun hada da mai shirya fina-finai Ole Sansob da aka daure tsawon shekaru 20 a wani gidan yari da ke wani ƙauye mai tsananin sanyin kankara. Sai kuma Stalin Lake wanda shi ma aka yanke mashi hukuncin shekaru 20 wanda yanzu haka yake fama da matsalar da ta shafi kwakwalwar shi sakamakon azabtarwa da kuma Olesander Shimkov wanda yana ɗaya daga cikin wanda Rasha ta kama sai kuma Vladimir Baluk wanda aka kama shi da laifin ya ɗaga tutar ƙasar Ukraine a yankin Crimea da Rasha ta mamaye. Bugu da ƙari, wakiliya Nuwar ta ƙara da cewa Amurka ta damu da kama wani ɗan rajin kare haƙƙin bil'adama mai suna Ayub TTF da Rasha ta kama shi bayan ta zarge shi da laifin amfani da miyagun ƙwayoyi. a Ceceniya, inda yanzu haka an ƙara ɗaga shari'arsa. Ms. Nawad ta kuma nuna rashin amincewarta a kan fursunonin addini a Rasha wanda suka hada da Dennis Christensen, ɗaya daga cikin mabiya ɗariƙar Krista. Ta Jehova guda ashirin da Rasha ta kulle tun shekara ta 2017 a matsayin mayar da martani game da yadda suke zaman lafiya a tsakaninsu. da 'yan ɗariƙar mabiya addinin kimiyya sannan an tsare su ba tare da gurfanar da su a gaban kotu ba. Tare ma da wasu musulmai da ma mabiya wani shehin malamin Turkiyya mai suna Sa'id Nursi. A ƙarshe Nuwat ta ce muna kira da babban murya ga Rasha da ta hanzarta sakin dukkan waɗannan da ta kulle a matsayin fursunonin siyasa da na addini ta kuma janye tsatsauran ra'ayinta domin barin mutane su gudanar da addininsu a cikin lumana. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Wanda Daula Salim ta fasara ta kuma gabatar kafin mu karkare ga takaitattun labarai. So a takaice kafar yada labaran kasar Habasha da ake kira Fana Broadcasting Corporation da Turanci ta ce Amurka za ta tura jami'an hukumar binciken manyan laifuffuka ta FBI don su gudanar da bincike akan wani mummunan harin bom da aka kai a birnin Addis Ababa ranar Asabar dinnan da ta gabata. Ƙasar Italiya ta kafe a kan matakinta na ƙin ceto 'yanci rani da suka makale a gabar tekunta. Tana mai faɗin cewa ƙungiyoyin ba da agajin ƙasashen Turai su daina aikin ceton baƙin su bar su a dogarawan tekun Libya su kwashe su. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Lahadi cewa ya kamata a maida mutanen da ke shigowa Amurka ba bisa ƙa'ida ba ƙasashensu ba tare da sa hannun alƙalai ko zaman kotu ba. Ƙasar Habasha ta ce wakilai daga makwabciyarta Eritrea za su isa birnin Addis Ababa cikin satin nan domin tattaunawa akan yadda za a iya kawo ƙarshen rikicin ƙasashen biyu da aka daɗe ana yi a nahiyar Afirka. To a gaishe ki da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya sai kuma gobe da safe idan Allah Ubangiji ya nuna mana ku ji abokan aikinmu da waɗansu sababbin shirye-shirye ciki har da tsaka mai wuya na Aliyu Mustapha Sokoto. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye shirye namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA kuna kuma iya muhawara a shafinanmu na sada zumunta Facebook. da Twitter yanzu a madadin Hafsat Maina Muhammad da Judy Gresham da kuma injiniya mu alheri ke muku fata alheri ku kwana lafiya zan ce mu kuma mu kanasa lafiya da alheri.